الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم خذوا قوة السفر hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam arba'in daidai wanda ya dace da sha hudu ga watan goma hijiran miladiya ta annabi isa alaihi salam 2018 Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na juma'a masallacin sheikh abubakar mahmud gumi da ke lokos kofar gayan zariya domin ci gaba da karatun sahihul buhari kuma yau da yaddan Allah jalla jalalu za mu shiga cikin littafin kai tsaye kamar haka بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مجيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين باين الله aka ce sheikh imam al-hafiz wato imam al-bukhari kenan abu abdullah wanda ake masa alkunya da baban abdullahi muhammad bin ismail shine muhammad dan ismaila dan ibrahim dan mujira al Buhari, wanda aka haife shi a garin buhara Allah ta'ala ya ji kansa amin za ga ya ce kitabu bad'il wahayi wannan kaso na littafi zai mana bayani game da yadda wahayi ya soma wahayi sanarwa ne ko ilmantarwa ko ba da labari na musamman amma a shari'a saƙon da Allah kan aiko da shi ta hannun mala'ika zuwa ga ɗayan manzanni ko annabin da Allah ya zaɓa. domin a bauta ma Allah da wannan saƙo kuma a isar ma al'umman da Allah ya ce wannan manzo ya isar masu kalman wahayi a harshen larabci yakan zo da ma'anoni mabambanta mun magana yanzu akan shari'a akan amfani da kalman wahayi a yi ma'ana ko a nufi ma'anar al-ilhamul fitri wato ilhama ta ɗabi'a a sanar da ɗan adam wani abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه mun yi wahayi ga zuwa ga mahaifiyar annabi musa cewa ki shayar da shi dukanmu mun san yadda fir'auna yake yanyanka 'ya'ya maza a zarafin da bokaye da masu dubansa da masu sihirinsa suka ce cikin bani isra'il za a haifi wanda zai zan sanadiyar mutuwarsa da gushewar mulkinsa ba annabiya ko manzo mace wa ma arsalna min illa rijala ashe kalman wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa ba yana nufin an ba ta annabci ko manzanci ba ne malamai suka ce ma'anarsa al'ilhamul fitri akwai abinda suke ce ma wahayi kan zo da ma'anar al'ilhamul gaziri kamar yadda Allah ta'ala yake cewa وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال buyuta? Ubangijinka ya yi wahayi zuwa ga kudan zuma, ki samar da gidajenki da makwancinki a kogunan duwatsu. Wannan suka ce, ba wahayi ne na annabci ba, a yi annabci ga kudan zuma a a al'ilhamul gaziri ake kiransa sa'annan na daga cikin ma'anoninsa domin a nan addinin ya ɗan faru shi ya samu ɗan yi bayanin kalmar takan zo da ma'anar ishara shine al'ima ko al'ishara nuni kamar yadda Allah ya ba mu labarin annabinsa zakariya alaihi salam lokacin da ya ga abin da ya gani na karamomin da Allah ya karrama maryam sai ya roƙi Allah shi ma Allah ya ba shi haihuwa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka antal wahhab Allah ya anshi addu'ansa qala rabbi ij'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayamin illa ramba da yaji an anshi addu'arsa sai ce ya Allah ka nuna mun wata alama wadda in matata ta yi ciki zan gani jalla jalaluhu ya ce to alamar matarka ta ɗauki ciki shine in kaga ka nemi kai magana da ɗalibanka bakinka yaƙi in ba tasbihi ba to ta ɗauka to nan akwai inda yakan zauna a masallaci ɗakin da yakan yi bauta ko da ya fito sai ya ji ya kasa magana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fahaja ala qaumihi min mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asila da ya fito daga ɗakin da yake bautar Allah ya nemi magana ya gaza sai Allah ya ce fa'auha ai fa'ashara alhamdulillah abin nema ya samu sai ya nuni ga sauran 'yan uwa almajirai ko ɗalibansa cewa ku tsora tasbihi safe da maraice kaga alwahayi huna ma'anahu al-ishara sannan malamai suka ce akwai wata muguwar ma'ana tare da kalmar sukan ce masa kalimatul wahayi ta'ati bi ma'ana alwaswasata shaitan wa tambiyatu bishar yanda shaitan ke sa waswasi a zuciyan dan adam sannan ya masa tarbiya da koyarwa na shari ya aza shi akan fitina ya raba shi da fitira na Allah subhanahu wa ta'ala ke shi ma wannan alkur'ani ya mana manuniya a inda jalla jalaluhu yake cewa wa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadiluku shaydanu suna wahayi zuwa ga ƴan uwansu masoyansu shaydanu dan su maku jayayya akan addini ha to ya yi wahayi zuwa ga mai sansa ko mabiyinsa wahayi na annabci ne ko manzanci a'a wasu wafin da shedan yake sawa a zukatan al'umma allazi wito fi nasu. Ya yayi masu tarbiyya na sharri idan ka tattara waɗannan ma'anoni ashe ba abin mamaki ba ne. idan an wayi gari wani ya ce an masa wahayi shine hikimar wannan bayani ba abin mamaki ba ne idan an wayi gari wani ya ce an maka wahayi ashe wa inna shayatina layuhu na ila awliyaihim Allah ya kare babu kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi Wasallam? وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد في سورة النساء آية تدريد الستين دقوق إمام البخاري إذا مكي لأكري جاي بسملة سيتي كتاب بدء الوحي wannan bayanin da aka yi ƙala shaykhul imam al-hadith abu abdullah almajiransa suka yi domin shi ba zai rubuta ya ce ƙala shaykh al'imam imam al-hadith ba akwai tawadu'ul ululama. amma malam almajiransa da suka kwafi ruwayar buhari ta hannunsa littafin ƙira'a na buhari daminsa su suke rubuta irin wannan saboda haka shi ya ce kitabu bad'il waayi sannan sai ya ce babu kaifa kana bad'ul wahayi a nan in mun lura bayan basmala bai yi hamdala ba kamar yadda aka fi sabawa a wallafe-wallafen magabata kuma bai yi salsala ba akan ce alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wani ya tsawaita wani ya gajarta wani ya ambaci dalilin ma talifin littafin wani ma ya daɗa sharan fage da ƙa'idojin da zai bi na littafin wato abubuwa wanda zai karantar da kai wanda za ka fahimci in na ce kaza kaza nake nufi in na ce kaza kaza nake nufi kamar yadda sheikh khalil ya yi a cikin muhtasar shi to duk wannan ba to shin hadisai da suka zo suna cewa kulla amrin riba la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa aqta duk wani al'amari muhimmi wanda ba a toma shi da godiya ga Allah ba mai yankakken albarka ne ko ruwayar da ta zo tana cewa kullu khutba laysa fiha shahada fa hiya kal yadil jazma duk wani jawabi ko rubutu ba a shahadu Allah ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wannan kaman hannu ne wanda yake kamfalalle ko yankanke malamai suka ce a'a ba dole bane sai an yi a rubuce ana iya yi a maganance kuma ya wakilci rubuce tare da cewa hadisin farko malamai suna cewa fihi maqalu akwai zantuttukan malamai da yawa wajen ingancinsa ko rashin ingancinsa amma dai imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu darami duka sun waito shi amma imamu albani ya ce yana da rauni amma hadisi na biyu wanda aka yi maganan yankakke ko kamfalallen hannu shi kuma abu dawud da imamu ahmad duka su ruwaito shi a shek shakir ya ce sassa gidi ne hakanan imamul albani shi ma ya inganta hadisi shi ma ya inganta hadisin malamai suka ce imamul buhari bai irke kabin wani abu wanda yake ba daidai ba domin a rasa'il da kitabat ba dole ba ne sai ka rubuta kana iya basmala kai sanda za ka rubuta kai hamdala kai basmala kai salsala ma'ana as-salat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a munasaba daban-daban a masail ɗinsa ya sa an rubuta an shibta kuma ba hamdala ba basmala kaman takaddan da ya mai shugaban rumawa kawai cewa aka yi bismillahir min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hirqal azim rum fa inni ad'uka bi di'ayati islam aslim taslim yu'tika allah ajraka za zamu karanta shi in mun zo ba da dafewa ba cikin wasiƙun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a rubuce aka yi shifta don bayan da dai aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ya ce daga muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa hirakal azimin rum ni ina kiranka da kira na musulunci ka musulunta kai imani ka kukuta barin azabar Allah duniya da Shi ne aslim taslim yutika Allahu ajraka marrataini kuma Allah ya baka ladan ka ninki biyu har zuwa karshen wasiƙar mahallin shahid ya rubuta ba hamdala ba salsala hakanan idan ka dubi wasiƙar da aka rubuta a sulhul hudaybiya wanda aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi da kuma ƙuraishawa ƙarƙashin sa hannu ko hutun ko shiftar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma suhailu ɗan amur bayan basmala bismillahir rahmanir rahim sai aka ce haza ma salaha fihi muhammadun rasulullah suhaila bin am ba ce alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyyi salihin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين با بسم الله الرحمن الرحيم sai wasiƙa ta soma a takaice ƙwarai kada ka ga dubba waɗannan abubuwa ja'izi ne Shi ne ma'anar bayani ya halatta ka yi basmalaka a baki ka yi hamdalaka a ka yi hamdalanka sannan ka yi salsalanka ka yi tashahudinka a shahadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam al-buhari tarjaman babin farko sai ya ce kaifa na bad'ul wahayi domin lokacin da aka soma wahayi shine farkon musulunci to bari ya mana bayani farkon musulunci domin littafin sahihul buhari littafin hadisi ne littafin tafsiri ne littafin tarihi ne littafin akhlaq ne ba abinda ba za ka samu ba a cikinsa ɗaya kenan na biyu kaifa kana bad'ul wahayi domin muna da wahayaini ne lana wahayan wahayi biyu muke da shi nassi na alƙur'ani mai girma sahihiyar sunna domin duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi a shari'a wahayi ne daga Allah wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha wa ma yantiku anil hawa shi sa malamai suke cewa wahayai ne to kaifa kana bad'ul wahayi yaya farkon wahayi ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yana sanya nuna maka ni zan magana a hadisai to kamar yadda ayoyin da aka yi wahayinsu ta mala'ika jibrilu wahayi ne hadisi ma wahayi ba za ka zama mai imani ba sai ka yadda da shi a wa a rasula duk lokacin da mutum bai haɗa biyu ba ko ya ƙaryata ɗaya to ya ƙaryata gaba ɗaya man ata Allaha, man rasula faqad ata Allah da dai ayoyi masu yawa waɗanda suka yi mana manuniya akan wannan yayi magana akan yaya soma wahayi amma in mun bi hadisin da ya kawo za mu ga yana nuna mana kaifiya ce ta yadda ake wahayi har wasu malamai sukan ce ai da ya ce kaifa kana kaifiyatul wahayi to amma kuma ai lokacin da ake so masaukar da wahayin akwai sifar da mala'ika ya zo da ita kuma a lokacin aka koma ashe in ya ce hakan har yanzu dai tarjamarsa tana nan a doron manufarsa wallahu alam ya ce da zancen Allah subhanahu wa ta'ala yalla zikiruhu da yake cewa inna auhaina ilaik lallai mu Allah yana wannan kalma don ya nuna isa duk inda zai magana mun yi sai ya nuna isa amma wajen abauta masa sai ya ifradi saboda kai a hada wani da shi ina auhaina ilaik lallai mu muka yi wahayi zuwa gare ka nan ya kunshi abubuwa ku. wanda dole sai mun yi imani da su al'imanu bil mursali wal bil mursali wal imanu bil risalati duk wannan kalman ta hada Allah ya ce mu muka yi wahayi zuwa gare ka to akwai wanda ya wahayi sai kai imani da shi Allah akwai wanda aka yi ma wahayi sai kai imani da shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wahayin saƙon sai ka yi imani da shi shine islam da abinda da duk ya kunsa na dokoki inna dina inda Allahi kama auhaina ila nu kafirai lokacin da annabi ya ce an masa wahayi suna iske wasu ce ha na abi kafsha yi kallimu minar sama ga ɗan abu kafsha wai shi yana magana da sama abu kafsha shine mijin halimatu sa'adiyya wanda ta shayar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato sai su nisanta shi da quraish umma sai su ce dan ƙauyen nan wanda abu kafsha shine babansa yau ya ce wai yana magana da sama wasu su ce sihiri ne wahayin wasu su ce bokanci ne wahayin wasu ma su ce hauka ne sai Allah ya ce a'a kama auhaina ila nuhi ba sabo ne ba kalman wahayi a wosa ko a aiko mala'ika zuwa ga manzo ba sabo ne ba ba kuma yadda ku kuke riyawa ba mun wahayi gare shi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga nuhi. alaihi salam da wannan da yawa cikin malamai suke cewa shine farkon manzo halar wallahu a'lam annabi nuhu shine kuma ake ce masa adamu sani saboda ga lokacinsa lokacin da kuma aka yi tsufana rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara lokacin da aka yi wannan ruwan tsufana, ta sama ta kasa ko ba haka bane fa fatahna abwaabas samaa بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر duk ba wanda ya saura a duniya sai wanda suka shiga jirgin nan na annabi nu safinatin naja don haka ake ce mashi adamu sani adam na biyu kuma ana cewa shine farkon manzo zuwa ga al'umma kafin shi ba a bautan gumaka har sai da wasu salihai mutanen kirki suka rasu sai aka shiga tsankake su a kaburburansu wanda suka biyo baya suka ce mu yi hotonsu wanda suka biyo baya suka ce mu mutum mutuminsu wanda suka biyo baya suka ce alloli ne wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yabusa wa yauqa wa nas'a guda su biyan ne bayin Allah aka koma ana bauta musu sai Allah ya aiko da annabi Nuhu aka yi maka wahayi aka ce kaman yadda aka yi wa Nuhu wahayi haka aka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wahayi wan nabiyina min ba'di da annabawan da suka biyo bayan Nuhu alaihi salam dan haka malamai suke karfafa manzo na farko shi ne nuhu alaihi salam wallahu ta'ala ala wa ala ala kulli hal imam al-bukhari ya kawo wannan aya ta suratul nisa domin ta yi mutabaka da tarjamansa ya ce kitabu bad'ul wahayi sannan ya ce cikin kitabu bad'ul wahayi zai abuwa babi na ɗaya kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kawo aya wanda take nuna wahayin cewa lallai an yi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai hadisi na farko a sahihul bukhari inda yake cewa haddasna al-humaydi abdullahi bin zubair قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقات الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم إمام البخاري يا بود صحيح صدى wannan hadisi saboda girma da mahimmanci da matsayin wannan hadisi haka imamu ahmad yake cewa wannan hadisin sulisin musulunci ne wato in ka hada musulunci gida uku gaba daya ta alimul islam to wannan hadisin ya ɗauki kashi ɗaya silsilan hadisin kamar yadda muka ji har ya zuwa kuma ɗan khattab akan ce masa umarul Faruq. saboda musuluntarsa Allah ya bayyana ƙarya da gaskiya umar kamar yadda muka sani babban sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abdulbar yana cewa Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da umar don annabi ya yi addu'a Allah ka taimake ni da addinin nan da ɗayan umar aini ko amur bin hisham ko umar bin khattab amru bin hisham shine wane abul jihar baban jahilai Allah ya raba mu da dabia irin tafa sai Allah ya taimake mu da umar dan Khabba umar shine aka ce saboda sa shedan ba sa hanya ɗaya in umar ya bi nan shaidan ya taho to salaka shaytanu tariqan akhar tabbas shaytan sai ya canza hanya ba ku ga wata rana mata sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun saki jiki suna tambayoyi suna abubuwa mabambanta sai da na abubakar ya sallama ya shigo ba su canza ba hadisi umar na yin sallama da maga jan hijabi sai mai jan mayafi kowa ta kudin ne ta gudu da shaidan bai tarayya da umar ni ba ku yi haka ba abubakar ya zo ba ku yi haka ba umar ya zo dukun gigi ce shi ne halifa na biyu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma a halifanci ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 23 in ka haɗa matuwanta shekara goma da wata shida aka ce ya yi dina abubakar ya biyu da ɗan wasu abubuwa ya yi masu hijira na da shekara 23 kacal allah ya yarda da shi kuma cikin darajarsa da manaƙifinsa da yawa yakan faɗi abubuwa alƙur'ani ya zo daidai da abin da ya fadi kisan asra mun san shi wanda ya ce a karkashe su ijina abubakar ya ce a an shi fidiya aya ta zo ta ce ma kana lin nabi an labul lahu a asra yi yusqina na filhar. haka nan lokacin da ya yace tunda kuna tada mu annabi hankali a sake ku Allah ya canza masa da 'yan mata zawarawa kasitatin kaza kaza sai Allah ya saukar da aya daidai wannan da dai abubuwa da dama na manajinsa kuma annabi sallallahu alaihi Wasallam ya tabbatar da ɗan aljanna ne tun bai ba duniya ba ya ce umar fil janna abubakar fil janna wa umar fil janna wa Usmanu fil janna wa aliyu fil janna hmm. innamal a'malu binniyat ingantuwan aiki da antuwan aiki da samun kyakkyawan sakamako yana tare da niyyar mai ita ne shi yasa imamul buhari ya buɗe wannan littafi da wannan hadisi kuma malamai da yawa sun biyo baya suna buɗe littattafansu da wannan musamman littattafan sunna imam al-bagawi sharh sunna da shi ya buɗe su imam an-nawawi ko a arba'una hadith zaka ga da shi ya buɗe saboda me niyyar mutum da shi Allah yake hukunci ma daman aikin da za ka aikata mashamudi ne wato addini ya yadda ka aikata ninya ita ce ƙololuwar darajar aiki wajen bawa da wannan ne ake tantancewa tsakanin al'ada da ibada a ninya wanda ya yi wanka saboda yana jin zafi ko yana da janaba ba shi da tsarki wanda ya yi wanka da niyyar ɗaukake hadasul akbar yana da janaba ko al'ada ta gama ta yi ibada ko ya yi ibada niyya ya bambanta wankan hakanan niyya ita ke canza aiki wanda yake mubahun ya koma ibada cin abinci wajibi ne ka sha wajibi ne ka sa sutura dole ne ba za ka tafi tirdir ba to amma duk irin waɗannan ayyuka na mubah idan ka kyautata ninya ka yi su ka kwaikwayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a yin su lada kake samu wala Allah wannan shi ya sa malamai suke cewa baccin malami ya fi sallah ko ibadar jaji saboda malami zai yi da kyakkyawan niyya kuma zai addu'o'i da sufar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kanta jahili ba la kawai zai kirku ne a gado shirin kamar an yadda buhun dawa can sai ka ji man shari ya kanta kenan in ya falka fa sai wani irin gurnani yana lankwasa hannu baya wa maza sun tashi to malami ko mai ilimi fa tun daga yanayin kwanciyarsa da azkar da tashinsa da azkar ibada ce shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi hadukun ahadukum sadaqa hatta tarayyar da mai gida zai yi da iyalansa sadaka ce amma a yaushe a lokacin da ka san menene aure kuma ka tsabbaka hukunce-hukunce da ninya mai kyau ba lokacin da ya zan kawai kaman jaki da jaka ake rayuwar ba ana yi bisa al'ada bisa yana ga yayi mun daidai wannan kuma ya zama hasara al'amalu bin niyyat wa li kulli imrin ma nawa sannan kowane mutum ana ba shi sakamakon abin da ya yi niyya ne shi malamai suka ce aiki zai iya zama kala daya sifa daya amma sakamako ya bambanta duka mun zo karatu alhamdulillahi da wanda yake kwaikwayon karatun da masu sauraro menene manufanmu a wannan shi ya zo ne ya yi karatu a ce mashi gwani to an ce gwani sai ne kuma sai hasara a wannan ya zo ne shi ya koya shi ma ya zama malami a yi da shi wancan kuma ya zo ne ya koya ya fahimta ya aiki ya koyar kowa mai koyo ne amma inna sa'ayakum la shatta aikin manufofin sai ya bambanta sakamako kowa sai a bashi abin da ya yi niyya a kai duk mun zo za mu sallah ne mun yi sallan duka mun samu cikakkun haka to amma wannan ya zo ya sallah ne lillah wannan ya zo ya ga yallaɓai ne domin ba inda zai iya gani shi cikin sauki sai sallan ishayi. ko? su shi kenan ya ga yallaɓai bukatar ta ya cinye ladan shi ya cinye ladan shi wannan yana yi ne don a ce yana yi ne ya tashi go a nan ƙarƙashin ninya sai aka ce ariyar ma takan zo kala uku kala uku wannan tun usuli bai ƙirƙiri a eh, aikin ba sai dariya. ka ce wannan shi ya fi komi muni domin munafiki ne su ne Allah ya ambata masu hatta sallah ba su yi sai dan a gani a ce suna yi wa iza kamu ila salati kamu kusala ya'una nasa wala la yadhkuruna Allah illa qalila saboda haka wannan cikakken ɗan hasara ne wannan yana yi yana son sakamako a wajen Allah amma yana son yabo ya hada biyu ciwon an ne shi ma ba sauki domin hadisi ya inganta hadisul qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana agna shuraka ani shirk man amila amalan ashraka fihi gairi taraktuhu wa sharikahu a wata ruwaya taraktuhu wa shirkahu na duk wanda za ka haɗa ni da shi wajen aiki wadatuwa da abin da za ka haɗa mu wanda ya yi aikin da ni ake ma aikin ya haɗa ni da wani a cikin aikin to zan kyale shi da wanda ya haɗa ni ko da shirkan ya tafi can su ƙara ta can ba kaga wanda ya riya kenan aikin da ake ma Allah yana son a yabe shi ko a ce shi jarumi ne ko yana neman suna ko kuma yana neman wata tagwamashi ƙarƙashin kyautai shi ko kyautatawansa ko sadakarsa ko wani abu mai kama da wannan shi ma ya yi hasara mummunan hasara domin bai da sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to sai wanda ya nufi aikinsa saboda Allah ne niyyarsa to amma da ya toma aikin sai zuciyarsa ta ɗarfa masa wani abu na riya sai Allah ya taimake shi ya bankaɗe wannan jin malamai sun ce wannan babu komai babu komai saboda abin ya zanzancen zuci Allah bai kama ku da shi sai in kun sa shi a aiki to wannan da ya tsarka masan sai ya ɗan sa shi a aikin wasu malamai suka ce to aiki ba ya lalace tunda ya tashi mu kamar imamu ahmad da imamu tsabari suka ce a'a an dai yi laifi amma aiki bai lalace kwata-kwata ba kaga me ya haifar da wannan niyya da manufan aikin ku duba wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya yaki don neman ganima ko ya yi don neman suna ko ya yi bisa asabiya kishin kabilanci wane ne fi sabilillah kaga din niyya ne kowa da niyyarsa sallallahu alaihi wasallam yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk waɗannan niyyar ta bashe ba dan jihadi a ciki in ya mutu an kashe gawa wanda ya jihadi manufarsa da niyyarsa da komi nasa don kalman Allah ne ta ɗaukaka shine fi sabilillah da niyya ne ake haɗa mai aiki da wanda bai aiki ba a lada malam wannan hadisin fa muhimmi ne ku duba tabuka yakin tabuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba yakin da aka tafi mai wahala kaman wannan shi yasa ake ce mashi gazwatul usr lokacin da sahabbai aka ji jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madina mun ba wasu mutane babu fadaman da za ku keta babu matafan da za ku bi ko kayan tsido ta huku da kafafuwanku ko menene illa shara hukun fil ajri habasahumul uzum wa shara hukun fil niyya ce waɗannan bayin Allah da muka bari a madina sun tarayya da ku wajen lada hanzari da lalura da dalili ya hana su suna da niyan zuwa don haka Allah ya hada ku a ladan kaga husnul niyya kenan husnul niyya domin a wannan yaki ne zaka ga mai ƙarfi mutane karfafa sun zo sun ce ya rasulallah za mu yaƙi ba mu da guzuri ya shafa da Allah akwai wanda zai dauki nauyin waɗannan an samu a ce to ku shiga waɗanda ba a samu ba a ce ku yi haƙuri sai ka ga lafiyayyen ƙato wanda zai saba ka da gudu ya kai kasuwa ya dire ba numfashi sama-sama yana zubar da hawaye kamar an ɓarke wani dam wata ra'ayinuhun tafidu min dami Allah ya ji yajidu yin yunfiqu ninya ya kawo haka kuma ninya ke sa a hada ka da lalatacce a gidan wuta kwarai baka ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wanda yake mutum ne Allah ya ba shi dukiya yana ciyarwa fi sabilillahi sai wani talaka tibis ya ganshi yace ina ma da ni ke da dukiyan nan in yi irin nasa ko fiye da nasa kuma a zuciyarsa haka yake nufi sallallahu alaihi wasallam ya huma fil ajri sawa' daidai suke wajen lada wannan kuma ya ga wani ne shi ga wadatan ga mulkin amma ga fasikanci ga ja'irci ga mujimuranci ga takadaranci ga duk wani abin Allah wadai yana aikatawa shi ne ‘yan mata iri-iri ya zo yana yawo da su ya za fufu a mota ana ta buga disko ana abin nan ya watsa mu mutane ƙura ya wuce ga wani bawan Allah shi kuma bai ci da safe ba ga rana hantsi ya dubi da yi yunwan jiya da na yau ya haɗu da na rana ga ragga wando guda uku a jiki amma yana dukawa da ƙyandin kansu watsi duk babu ne ruku'u in zai yi sai da hikima ya gan shi yana shanawa ya ce la illallah Allah ka sani muna da bukata ga yunwa ga ragga ga shi yana sha'awan mai aikata lalata sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma tilwuzini sawa zunubin su ɗaya shaƙiyin duniya shaƙiyin lahira kenan kaga haɗarin niyya kuma kaga fa'ida da muhimmancin niyya shi yasa sallallahu alaihi wasallam ya ce mene duk kowane mutum ana ba shi abin da ya yi niyya ne kawai inna ma a hamshen larabci tufidul kasra wal hasra ba za a baka abin da ba shi kai niyya ba saboda haka in Allah ka nufa alhamdulillah kana da garanci in wani abu ka nufa a niyyanka ba Allah ba kila a baka kila a hana ka dan man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مذكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والنبي ينفي الله أيكي نفن دنيا دا أيكنسا أنينيسا أمنفنسا Allah subhanahu wata'ala ce za mu gaggauta bashi abin da muke so shi ma ga wanda muke so da Allah ji matakan ba wai abin da kake so za a baka ba a abin da Allah ke so zai baka kila kana neman shugaban kasa ne sai Allah ya baka masinjan firamaren abin da yake so ya baka kenan shi ma ba kowa za a ba liman nuridu ne ga wanda muke son ma mu bashi wannan din sai a baka mai kwasan shadda kuma fa mai daraja ne dan ce ba wani mutum bane mai kwasan shadda ba sana'ar da ake walakanta ta inda an karkace niyya Ka ce an ba da misali da mai fasan shadda in aka baka da shaddan naka ya za ka yi ta cika saboda haka kan mu shi kan mu sana'a shi misali ne kawai ta gito to kaji ya ji kawo kudi don yanzu shaddan ka zai fashe a awa biyu zai ce dubu goma to ka kwace manan ba za ka biya ba banki ya cika bankin da ba a so asusun ya cika to wannan kenan sai dai da kula komin kyan niyyarka alharamu ya fa haramun ila qiyamis sa'ati yawa ba yadda zaka kyautata niyya ka ce haram ya zama daidai ba ta shiga ana sai eh, ba ta shiga haram na nan a haram sai ai nayi da kyakkyawan niyya ne a'a Allah bai yadda ba zai maka hukuba daidai da bannanka ah, yanzu saboda Allah ko a ɗabi'ance a rayuwa kawai sai wani ya zo ya talla maka mari ta dama ya ce wallahi da kyakkyawan ninya na yi kuma tun naka ne da taushi <laughs> za ka yadda da wannan kyan ninya saboda asalin abin habis ne habis ne mugun aiki ne saboda haka mugun aiki bi kulli alwanihi wa ashkalihi bai zama tsa'a bai zama tsa'a in har kaga an sauƙaƙe maka kai to sai lokacin da ba yadda za a yi sai a yi irtikabu a hafud dararaini yawa wannan daban ne sai a ce ka ci mushe saboda ba abin da za ka ci a nan cin mushe ya zama wajibi amma komin kyan ninyanka da kwaɗayinka ragon mutane ba zai mutu su ja za su yarku ka ce gaskiya zan kyautata niyya na daɗe ban ci nama ba ku bani a ka ci haham kuma wannan Allah na iya maka abin da ya so ya maka na uku, ba in baka tuba ya yace maka ba ma ci gaba muna da lokaci to mu tsaya a nan gaban ma koma kaman kanar hijiratu والله المستعان وعليه الشكران وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه